Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmaju. A daidai wannan lokaci dai kamar da ka sani babu wani abu da yake gudana mai tasiri a duniyar kwallon kafa wanda kamar za a ce ya zama dole mu tattauna a kansa kama daga kasuwar musanyar 'yan wasa da ma wasanni da ake fafatawa. sakamakon jihar an tafi hutun wasannin kasashe kasuwar musanyar 'yan wasan ma'arrufita, kuma ana dab da rufe kasuwar musanyar 'yan wasa na yankin kasar saudi arabia a daidai wannan lokaci da muke magana da kai sakamakon cewar nan ma dai kasuwar musanyar 'yan wasan lokacin da aka ware ya riga da ya kare na ɗiban 'yan wasa daga wajen yankin kasar saudi arabia zuwa cikin wannan ƙasa. a daidai wannan lokaci dai za mu dubi bayani ne kawai dangane da Lino messi da kyautar ballon d'or Yanda ake ta kai ka dangane da bane kazalika za mu yi duba na tsanaki dangane da furcin cristiano ronaldo a shirin da yake na murza a kasarsa ta portugal leda tunda kwanakin baya bayan nan mutane da yawa suna korafe korafe ba ma magana dangane da cristiano ronaldo ba ma magana dangane da Lino messi kamar yadda kuke faɗa amma Lino messi da cristiano ronaldo mun shafe sama da shekara ashirin a duniyar kwallo muna magana a kansu ina ga kamar lokaci ya da ya kamata mu dan ba su hutu mu mayar da hankali akan yan wasa matasa da muke da shi masu hazaka waɗanda suke tasowa duk da cewar a duniyar kullo babu wasu yan wasa da za ka iya cewar a daidai wannan lokaci suka kai matakin da Ronaldo da Lionel Messi suke amma duk da haka ya kamata su ma su dan ba da wuri sai mu yi magana dangane da masu tasowa a daidai wannan lokaci kamar yadda Kylian Mbappe yake na mamaye ko ina da ko ina kusan a koda yaushe dangane da abubuwan da suke faruwa a duniyar kwallon kafa amma a yau za mu dubi Cristiano Ronaldo shima. da yake yankin kasar Saudi Arabia tare da kasarsa ta Portugal tare da shi ma Lino Messi da kungiyar kullun kafa ta kasar Argentina a daidai wannan lokaci kazalika zamu yi duba na tsanaki dangane da bayanai da suke fitowa daga Chelsea duba da cewa shekara guda kenan bayan Chelsea ta sallame mai horo Thomas Tuchel zamu gani shin gaba kungiyar ta ci koko baya bayan sallama mai horo Sato Tuchel To ba tare da bata lokaci ba mu faro daga bangaren fitattun 'yan wasa guda biyun Cristiano Ronaldo da Lino Messi. Lino Messi dai a daidai wannan lokaci bayanan da suke ta kai kawo bayan fidda jadawalin ba da kyautar Ballon da aka yi na shekara ta 2023 an bayyana cewar shine ɗan wasan da yake da kashi 93 cikin 100 na lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or a daidai wannan lokaci rawar da Messi ya taka a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya shine yake ba bashi rinjaye a cikin wannan al'amari na ganin ya lashe wannan babban kyauta wanda a duniyar kwallo mafarkin kowane babban dan wasa kenan ya lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or. Messi ana ganin cewar zai lashe wannan kyauta karo na takwas a tarihi inda zai zarce sauran jerin 'yan wasa a duniyar kwallon gaba kama daga Cristiano Ronaldo wanda yake binsa da guda biyar da ma sauran 'yan wasa waɗanda suke da ɗaiɗai biyu wanda duka Messi ya riga da ya sha gabansu. dole ne a yi ta wato muhawara a ta tafka muhawara daga kowane sassa dangane da Messi da Cristiano Ronaldo sakamakon cewar kowa yana da mugwa bayansa kuma kowa yana da yan gani ni bayani na gaskiya kenan kuma wannan wato muhawara ba zai taba karewa ba a duniyar kwallo saboda me abu ne wanda a kullun kowane magoyi bayan kowane dan wasa yana nan yana bincike dangane da yanda zai kawo wato bayani ya ce nasa ya bi shi yasa baka isa ka canja wani ra'ayinsa ba dangane da abin da ya kawo saboda kowa a cikinsu yana da nasa dalilan kuma dalilai ne masu nagarta masu tasiri wanda baka isa ka karyata shi ba amma dai idan ana maganar bangaren balon da wani Messi ya zarce Cristiano Ronaldo magana ta gaskiya za dai mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance na kyautar ta balon a daidai wannan lokaci karo na farko tun shekara ta 2005 babu Cristiano Ronaldo a cikin wannan tawaga amma fa sai dai Cristiano Ronaldo har yanzu yana nan a duniyar kullu kuma yana ci gaba da murzule da kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr har ma da kasar Portugal baki daya kuma yana jin daɗin yadda abubuwa suke tafiya Ronaldo a shirye-shirye da yake na tunkarin wasanni neman tikitin shiga gasar cin kofin Euro tare da kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal ya tattauna da manema labarai. Ronaldo a daidai lokacin da aka masa tambaya dangane da wato yanayin yin da yake murza leda da kuma shin yaushe zai jingine takalmansa na taka leda. Kalaman da Cristiano ya yi dangane da wannan al'amari ya yi matuƙar bani mamaki. Da alama Ronaldo ya fara yadda cewar fa a daidai wannan lokaci ƙarshensa ya zo a duniyar kwallon kafa. da da ne ba zai yarda cewa idan ya dangana shekara arba'in zai jingine takalmin sa na da ba ce maka kawai zai zai ci gaba da tafiya har sai ya kai watakila arba'in da biyu arba'in da uku amma kalaman da daidai wannan lokaci kawai cewa bai san me zai faru ba bayan gasar cin kofin euro amma yana da yakinin cewa zai fafata gasar cin kofin euro na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu inda daga nan sai a ga abin da zai faru ka ji kalaman Cristiano Ronaldo dangane da makomarsa tare da kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Portugal da ma kungiyar ƙwallon kafa ta Al Nassr a daidai wannan lokaci bayani na gaskiya shine Cristiano Ronaldo ya fara amincewa a halin yanzu lokacinsa ya zo ƙarshe kuma abin da dama ya rage masa kenan tun da gwagwarmayar da ya dinga fuskanta a Manchester United kenan wanda wannan lokaci shine farkon abin da ya fara faruwa na cewa lokacin Ronaldo ya fara zuwa ƙarshe a duniyar kwallo amma gashi yanzu da ya je kungiyar kwallon ka ta Al Nassr yake mataki mai kyau yake zura kwallaye yake tallafa kungiyarsa tana samun lashe kofuna kaga ya fara amincewa da haka tunda abin yana masa daɗi shi yasa idan kana mataki na jin daɗi amincewa da gaskiya ya fi zuwa da sauki gaskiya idan ka dubi bayani da yake dangane da Cristiano Ronaldo a daidai wannan lokaci wanda yake ci gaba da gwagwarmaya tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Al Nassr a daidai wannan gabar. Kazalika ma dai a daidai wannan lokaci Cristiano Ronaldo ya yi furici dangane da wato bayani da ke tsakaninsa da Lino Messi gasa da suke a tsakaninsu na ganin wannan ya lashe kaza wannan ya zarce dan uwansa a kaza Ronaldo ya fito karar a fili ya bayyana cewa fa kurin kus yanzu kan ta riga ta kare an zo ƙarshen wannan al'amari shi da Messi sun riga sun ba da waje a duniyar ƙwallon kafa sauran 'yan wasa su ci gaba da gwagwarmaya na ganin sun lashe kyaututtukan da suke fafutukan lashewa a shekarun da suka gabata shi yasa na ce maka Ronaldo ya fara amincewa lokacin sa ya zo ƙarshe a duniyar kwallo amma ba wannan ba Ronaldo bai yi tsaya a nan ba an masa tambaya dangane da zira ƙwallaye 850 da a duniyar ƙwallon kafa Ronaldo ya bayyana cewa yana buƙatar ƙarin ƙwallaye 850 bai ishe shi ba yana da mafarkin zira kwalla 900 a nan yanzu kuma daɗi na da shi shine ko in ya zira kwalla 900 gobe idan ka tambaye shi zai ce ma 950 yake so idan ya ci 950 din gobe zai ce maka 1000 yake so daɗi na da shi kenan shi yasa ko a ko da yaushe idan mutum ya zo ya same ka ce maka yana so ya murza leda yana so ya zama ɗan ƙwallo to ka ce masa ya bi sahun Cristiano Ronaldo ya kalli Cristiano Ronaldo ya ga yadda yake sanya zuciyarsa akan abubuwa yake sanya duk wani abu da yake da shi na ganin ya cimma wani buri a duniyar ƙwallo don Ronaldo ba wasa bane idan aka zo ga wannan mataki gaskiya za dai mu jira mu ga al'amarin sa shinya za ta kasance jingine takalman ne nan kusa ko ku a'a kamar yadda bayanai suke ci gaba da fitowa dangane da shi a daidai wannan lokaci shi ma shugaban gasar La Liga ta kasar Spaniya Javier Tebas ya yi furuci dangane da Lionel Messi na kungiyar kwallon kafa ta Inter Miami a daidai wannan lokaci inda bayyana cewa dalilin da ya sanya Messi bai dawo gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ba saboda Barcelona ta gagara kulle yarjejeniya da wannan mashahurin dan wasa shi yasa bai dawo gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ba Javier Tebas ya bayyana cewa dai ya yi sha'awar Messi ya dawo kuma ya so ya dawo gasar cin kofar La Liga ya karkare tarihin sa na taka leda wanda hakan zai kasance abu mai kyau a gare shi shi karan kansa Javier Tebas din tare da Lionel Messi da kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona baki daya. kamar yadda Tebas ya wannan furci. kaga dai duk bayani ne wanda da alama ana yin ban kwana wa Messi da Cristiano Ronaldo a daidai wannan lokaci abin da ya ba a cewa komai kawai amma an ba mara kunya kuma an yi ba ta kashi Messi da Ronaldo in ka duba daga shekara ta dubu biyu da goma, zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha takwas lokacin suna Madrid da Barcelona ana buga El Clasico ana fafutukan neman lashe manyan kofuna ana fafutukan neman lashe gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya Ronaldo yana zira kwallaye muga bayan suna so ya zarce Messi Messi yana zira kwallaye muga bayan Ronaldo suna so Ronaldo ya zira kwallaye dan ya zarce shi a nan ne muka ji daɗin Messi da Cristiano Ronaldo amma yanzu kawai duk irin waɗannan kalamai ne na bankwana wanda muke gane cewa lokacin waɗannan mashuran 'yan wasa ya zo ƙarshe abu kaɗan ya rage kafin su tafi su ba da wuri mu ci gaba da kallon sauran 'yan wasa da suke duniyar ƙwallon kafa a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance dangane da cristiano ronaldo da lino messi baki ɗaya yayin da za mu ci gaba da ɗauko su kawai kaɗan kaɗan ne a cikin tattaunawar mu don ganin mun baka bayani a gare su ba wai ko da yaushe ba tunda kamar da na faɗa lokacin su ya riga wuce su ba da wuri wa 'yan wasa da muke ɗauke da su a halin yanzu mai bayani a kansu mu tsallake bayani dangane da Cristiano Ronaldo tare da Lionel Messi baki ɗaya kuma dangana filin wasa na Old Trafford Manchester United an bayyana cewar tashin tashina da ke tsakanin Eric Ten Hag da ɗan wasa Jadon Sancho ba fa karamin abu bane babban tashin hankali ne ke tsakanin ɓangarorin guda biyu amma Fabrizio Romano fitaccen masani akan kasuwar 'yan wasa ya bayyana cewa nan ba da jima ba akwai tattauna da zai gudana tsakanin Ten Hag da Jude Sancho wanda ana ganin fa Sancho watakila karshen sa ya zo a ƙungiyar ta Manchester United idan har aka gagara shawukan wannan al'amari da ke tafiya tsakanin sa da mai horon su Erik Ten Hag a mintin karshe kafin rufe kasuwar yankin ƙasar Saudi Arabia mun ga bayanai da suka alakanta Jude Sancho da dangana yankin kasar Saudi Arabia amma sai dai mai tushe na David Onstein wanda shi ma mashahuri ne a kasar Ingila idan dai maganar kasuwar 'yan wasa ake yi ya karyata waɗannan riɗi-riɗi inda bayani cewar Sala da Sancho duka za su kasance a ƙungiyoyinsu ba za su dangana yankin kasar Saudi Arabia su murzali da akuwa ba a to kai fa kaji haka dai bayanin yake za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika har yanzu a Old Trafford Manchester United an bayyana cewar fa mace ta uku ta fito ta tuhumi dan wasan Anthony na Manchester United da cin zarafin ta kuma du an yi daya an yi biyu yanzu gashi har na uku ta fito ta ce dan wasan ya kai mata farmaki na ganin ya yi ya mata fyaɗe a 'yan watannin da suka gabata to ka ji dai bayani yadda yake abubuwa ba suna ƙara rincaɓewa Anthony ne a Manchester United kuma ƙungiyar tana ƙara shiga matsala ne dangane da al'amarin ɗan wasan Anthony na ƙasar Brazil ɗin a daidai wannan lokaci ana ƙara tafiya abubuwan suna ƙara tafiya ta hanyar da ba a so amma lokaci ka iya tabbatar mana dukkan abin da muke bukata dangane da dan wasa Anthony wanda ake ci gaba da bincike dangane da al'amarinsa. Bayani guda ɗaya shine in ba gaskiya bane wannan al'amari baki ɗaya za su cuci shi idan kuma gaskiya ne to dan wasa Anthony dole zai fuskanci hukunci kaga dai Mason Greenwood abin da yake a daidai wannan lokaci yana kokarin shawo kan tarihin sa na murzale da inda yake kasar Safaniya ga Jadon Sancho a halin yanzu yana maya, ga dan wasa Anthony wanda a daidai wannan lokaci da alama tsakaninsa da barin kungiyar ta Manchester United minti kaɗan ya rage sakamakon irin abubuwan da suke faruwa dole ne watakila a wani mataki Manchester United sai ta girke Anthony a gefe guda ta ci gaba da tafiya ba tare da shi ba za mu jira mu ga al'amarin Manchester United da zai kasance a 'yan kwanaki masu zuwa. Idan muka tsallake bayani dangane da Manchester United ko a ƙarshe mu karkare a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea. Shekara guda cif bayan sallaman mai horo sa Thomas Tuchel wanda yake aiki a Bayern Munich a daidai wannan lokaci. Bayan sallaman sa Chelsea a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila wasanni 38 ta fafata. Maki 36 ta kwasa abin mamaki. Abin ya bani mamaki gaskiya da na ga wannan al'amari. Wasa 38 maki 36 har yaushe abin yana bada mamaki ba gaskiya ai haka ba zai yi ba to ko da a ce wasa 36 ta buga ta kwashi maki 38 ai abin bai ba a wannan ya nuna maka irin gugurmen da Chelsea take a daidai wannan lokaci karkashin jagorancin masu rusa mutum hudu a cikin waɗannan a cikin wannan shekara guda masu rusa mutum hudu kama daga Graham Potter Bruno wane ne wanda ya mai gurbin sa bayan tafiyarsa Frank Lampard ya zo gashi yanzu Pochettino yana kungiyar kaga mutum hudu ake lissafi kenan wanda suka horas da kungiyar a daidai wannan lokaci to kai fa kaji amma ina ganin idan aka ba Pochettino lokaci kungiyar ta Chelsea za ta shawo kan abubuwa me yasa na ce haka lokacin da ya je Espanyol ya buƙaci irin wannan lokaci dan ganin ya farfado da kungiyar kungiyar da take fafutukan dangana gasa mai daraja ta biya kasar Spaniya ta zama kungiyar kasar tebur tsakiyar teburi a gasar cin kofin Premier da ya dangana Southampton ya mai da Southampton kungiyar da ke tsakiyar teburi ya dangana Tottenham Hotspur wanda a wannan lokaci Tottenham babban ta shine ta samu gasar zakaru a kakarsa na farko ya kai ta mataki na biyar kakan wasa na biyu kuma tun daga nan bai sake rasa gasar cin kofin zakaru ba har ya bar kungiyar ta Tottenham kaga ai yayi abin kai ya dangana PSG wanda ba bashi shi sun lokaci ba amma duk da haka ya lashe kofuna biyu ina ga gashi yanzu yana Chelsea ku ba shi lokaci ku gani akwai wanda yake bi na dan Chelsea a WhatsApp muna tattauna da shi dangane da abubuwan da suke faruwa kungiyar yana korafi yana cewa ya sallame Thomas ya sallame Pochettino in eh, shi ne yayi kaza matsalolin da suke Chelsea sun wuce tunaninka dole sai ka hakuri ka ba da lokaci yan wasan kaɗai da kuke saya ma matsala ne sun yawa yan kwallon sun yawa saboda akwai kuɗi a kungiyar kuɗi ne wanda ba a isa a fitar da su daga kungiyar a ciri ba ba sai nan da kusan shekara goma shi yasa ake kashe kuɗin a banza fan miliyan 926 Chelsea ta kashe a kasuwar musanyar 'yan wasa uku wanda ya nuna maka maganan gaskiya dangane da yadda ake tafiyar da abubuwa kungiyar saboda babu mai cin riba shi yasa suke abin da suka ga dama amma lokaci ka iya tabbatar mana da sauran bayani dangane da kungiyar ta Chelsea wanda ni dai har yanzu ina ganin Pochettino shine mutumin da ya dace kuma yana buƙatar ƙarin lokaci kafin ya ceto kungiyar ƙwallon kafa ta wato Chelsea daga cikin matsalar da take ciki a daidai wannan gabar na ka karshen kada ka manta zaka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai akwai na kake a badin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai anjima.